domin tijina annata yan bid'a marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kai da dai ka sa sanda ka ka kore su kai da adda hannu ka hana su kai kai musu ka jinjina musu ka jinjina bid'a kenan ta kafi ko kun san shi jahili na kuma ba karamin jahili ba babban jahili babbar jikawa kai da jin sunan babba da jika ka akwai jahilci ciki ne kun san babba da jika wani tsuntsu ne wani malolo ga wuya ne kasa wanda ciki ya ka tara duk abin da ya zunduma ya zunduma ya zunduma da abin da ba nashi ba da nashi duk dai a zunduma suna ya daidai da shi ko babba da jika to kudin mutane fa kudin a ba mutane mana muna cewa gaskiya gwamna ya yi ƙoƙari ƙwarai Allah ya saka mishi da alkhairi amma muna tunatar da alƙawalin da ya yi mana mu jama'a Sokoto ya mana alƙawali ko bai mana ba ya ce duk da Sokoto duk inda ta shiga zai amso ta ko to muna muna jiran kuɗin nan da an ka cire ma ma'aikata na jihar Sokoto muna jiran a amso su don a cika alkawali ko wani ya zo gehe ya roƙa to ya tuna mu ya farawa alkawali bai kace walwale alkawalin mu ba don roƙon da wani yayi as-sabiqu aula an yuqaddama 'ala al-masbuq duk wanda ya zo da roƙon wata bukata to baya yake gare mu mu lokacin da ana neman ana fafatakan neman yakin neman zaɓe lokacin na aka yi mana alƙawali duk wanda ya ci kuɗin jihar Sokoto sai an amso jama'a gani ku ba gaba. saboda haka muna so mai girma gwamna ya runce ido ne ya runce ido ne ya amsa kuɗin jihar Sokoto ko haye su ya amso su ba dai an san inda suke ba to a amso a amshi kuɗi, akwai ayyukan da za a yi ma jama'a talakawa da a cikin matsala a sai abinci a ba su mana bai katon banza guda ya da ciki bisa gare su ba a so kuɗin ilimin kudin da aka zartace ma ma'aikata ana cewa tallafa ma ilimi za a yi ko ba suna an kai shekara wajen biya ana cirewa ba shekara shidda ko to kuma mutum guda ya yi rubuta ciki bisa gare su sannan manya-manyan mutane su rinka girki ne abin da nake kira babba ya kama girma ne mataimakin shugaban kasa bai kamata ya yi tsaye ga matsalar jihar Sokoto ba ya bari 'yan jihar Sokoto su suka ya kamata su yi tsaye ba shi zai cewa ga yadda za a yi ba bai kamata ya katsa london ga gwamnan jihar Sokoto ba ya ce zai yayi kaza ba a'a gwamnan jihar Sokoto mu mun ka zabe shi mu adda shi shi ya zabe shi ko mu mun ka zabe shi to ba shi shawara ga yadda ya kamata ya yi amma ba mataimakin shugaban kasa ya ce ma gwamnan jihar Sokoto ga yadda zai ba wannan ba haƙƙin shi bane ba kuma bincike ake yi shin me ya faru da adalci sai ya wannan ka wannan ya zauna da su ya bincika in ya ji wanda bai da gaskiya in hukunci zai yi amma ba haka kawai waɗan eh, eh, abin nan sunan ba kawai ba ya isko yaran na hada ya tafki wanga ya tafki wanga ko kai na raba ku ba ka aka rabon hada ba ba rabon hada haka nan wani ya zalunci wani ka binciki zaluncin ba kuma ka ce ka raba hada ka raba ba wallahi sai ka ina zalunci yake ina abin da aka yi me ya kawo abubuwan eh na ji daɗi kai ku samu bayanin su mun gadi mun gadi ma ai an ba ko yan jarida ha ku suka yi wai sun yi adalci ko wanda mallamai sun kasa su yi wallahi na jinjina masu mun ga daga irin bayanin da suka yi na yan jarida ba mallamai ta yi wanga bayani na gaskiya shi ya kowa sanin abin da a gaskiya amma ya mallamai sun kasa yin bayani sun bari sai yan jarida yan boko suka bayani don haka muna roƙon Allah sai musu mun gadi albarka ga bayanin da suka yi wallahi mun jinjina musu sun faɗi gaskiya game da wannan matsala saboda haka muna kira mai girma gwamna abin da ya dace ya yi runce ido ne mu mun ka zaɓe shi ba mai kada shi in ba mu ba Allah ka kada shi sai mu don muka zuwa mu zaɓe shi don haka ya yi tabbatun kowa shawarorin da muka bashi ya yi tabbatun su su kuma su rinka hidda bakinsu ga abin da bai shahe su ba matsalan muke ta bai kamata su zo su yi gaho-gaho gare ta ba suna so su yi abin da bai dace ba game da ita muna kira gare su su tsaya ga girman su su in wajaki bai ji kunya in dattijo bai ji kunya hawan jaki ba ni ba hausa ya ce in bai ji kunya hawan jaki ba jaki bai ji kunya tuma ya kaɗe shi kayi. don haka duk dattijon da kun haga jaki ya kada to shi hau jakin in baka hau jaki ba ina ruwan jaki da kai wanda bai zalunci ba ina ruwan shi da a amshi zalunci gare shi ni a ka in baka yi zalunci in yanzu ya baka cikin ɗora kira ihu barawo ihu barawo wanda ba barawo ba cikinmu yana damuwa to miya ya kama kafa gonga ka kama kafa gonga ka san baka yi zalunci ba in ka kama kafa kai kamun daga ganin kama kafa an sa akwai zalunci in babu rame mai kawo magana rame in ba ka yi zalunci ba ina ruwanka an ce wanda ya yi zalunci za a amshi zalunci wanda ya ci kuɗin jihar sokoto aka ce za a amso to sai ka sheka ka kai wurin kamun kawa wajen wasu ka ci in ba ka ci ba mu ka wurin kamun kawa mu ka kamun kawa in ba ka ci ba ka kyale cike ko biyo kan ci ba ruwanka mai kaza aljihu aka ce bai jimi da as eh? in ba ka da kaza aljihu ina ruwanka da as in ba barawo kake ba ina ruwanka da kuwa barawo ina ruwanka saboda haka muna kira ga su manya sannan shi ahmad nasu ya san shawarar da na bashi cewa a babanai sanyan shi baba ne sanata sanyin halin shi ya yawa ya bi baba abubuwa amma wajen sanyin halin ya kyale wanda ya yi zalunci to wannan ba mu ce ya bi baban shi nan ba ko ba haka ba nan ba mu ce ya bi baban shi ba amma sauran abubuwa irin tausai da mutuntawa to amma tausan nan gayya hana a amshi haƙƙi abubakar siddiqu yake cewa mai ƙarhi cikin ku ni mai rauni na gare ni sai na amsa haƙƙi daga gare shi mai rauni cikin ku ni gare ni mai haƙƙi na sai na amsa mai haƙƙi ne mai ƙarhi na gare ni to haka ba ya kasance Ko ba ya zama saboda in dai akwai azzaluman da sun ka haye dukiyoyin mutane to kamata yayi ainihin shi Ahmad yayi kokari ya amshi waɗannan haƙoƙin da gare su ya amshe su ya hukunta su hukuntawa da ta dace sannan na yi taɓa yin bayani cewa ai yana cikin zalunci mallamai ma da sauran mutane yanzu kai don Allah a adalci ne mutum biyu suna kokowa ko suna dambe kana ganin ana ta wanga ana ta dabga ko kowa wanga ya laraba ƙafa wanga ya kucce wanga ya lalaba ƙaho wanga radda kagga an ɗauki ƙahon wani za a ba ƙasa sai ka ce don Allah a bani. shi ko wancan ka ƙyale inda ya samu san a kasuwa zai yi ka adalci ba ka adalci ba saboda haka a rinka yin adalci abubuwa na buƙatar adalci a rinka yin adalci saboda haka yana ce muku ga magana da nake cewa wannan rana an sa bidiyoyi ciki maganar layyatan baro shi yasa ta kai mu har ga fada cikin wannan magana ina fatar an fahimce mu don haka za mu dawo ga matsalar mu wannan yinin abinda an ka sunnanta gare shi shine yin azumi ba a sunnanta komi ba duk abin da za ka yi ba azumi ba bidi'a ne don a kiyaye da wannan uh, sun kawo wani hadisi na ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lalanta ma iyali ne ranar ashura tsawon shekarar na har ta kare ba zai samu matsala ba an zalala lalanta mai tsawon shekara shin wanga hadisi ko ba ce ma ƙarya na ba ka san ƙarya na ganin abin da ka nuna ƙarya ne haka ne ko ba haka ba wasan iyakan wanda ya cika ciki sannan kuma gobe ma ya rasa samun abin da zai ci a gida ne ka san ko annabi bai faɗi haka nan ba inda annabi ya faɗi annabi duk abin da ya faɗi ya tabbata gaskiya ba mu taɓa ganin abin da annabi ya faɗi ba ya tauba haka ba don haka magana ƙarya ce mallaman hadisi da yawa mallaman sunna sun ƙarya ta hadisi hasu imamun nawawi sun ce hadisin ƙarya ne maudu'in hadisi ne ba na gaskiya ba ne sannan ai ko babu komi cika ciki bid'a na banna ne ni annabi ya ce game da cin abinci ba ka kasa cikin ka gida uku ba ka ci abinci kashi ɗaya kashi ɗaya ka bar shi haka nan ka sha ruwa kashi ɗaya ka bar shi ka rinka sheda to ka sha cikin ka ko wurin shan ruwa baka bari ba kana sheda kwaɗi kuma ka zo ka aza ruwa to sheda fa